الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين mun tura su zuwa ga fir'auna da manyan mutanensa sai suka yi girman kai suka ƙi musu biyayya dama sun kasance mutane ne masu girman kai akan jama'a ta hanyar fin ƙarfi da zalunci